barka ku da kasancewa tare da ni masu bibiya ta harsuwa na ina muku fata alheri wannan bidiyo da mun ka kamo kuma na share din shi da lakin idan ka kasance farko ne ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka media tv ka na mana subscribe kai lakin kai share labaran da muke dauke da shi a yau za mu buga shi ne akan wasu mutane da ke da ra'ayuka daban-daban waɗanda suke da ra'ayuka daban-daban kuma 'yan nijar ne duk gabaki ɗayansu wanda sanadiyar juyin mulkin da an kai ranar 26 ga watan yuni shekara 2023 wanda an kai mai sai Muhammad Bazoum eh, kamar da share wannan bidiyo da like idan ya birge ku za mu tattauna da wani dan uwa da mana fashin baki akan waɗannan mutane wanda sun ka kaso kamar kusan kashi hudu ake kistawa kuma menene ra'ayinku ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasan kwamin, domin ba mu ra'ayoyinku da ba mu shawarwari muna muku fata alheri daga nan kuma akwai wasu maganganu wanda mun kai shiya na cewa har yanzu dai 'yan ta'adda sun zaka son hashe wannan bututun mai na niger daga nan kuma akwai labarai daban-daban na dangance da mu niger da burkina faso da mali duka dai cikin wannan bidiyon za mu kama su ɗaya bayan ɗaya ɗan wa bismillah menene ne wani abu ne ke kamar matsala ga al'ummakin kasar Nijar wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wanda wannan matsala dai sanadiyar wannan juyin mulki da aka same ta tun bana ba mu taɓa samu wannan matsaloli ba sai ga wannan karo. To jama'a lamarin Nijar dai gashi ya zama abin da ya zama. Abin bakin ciki abin takaiki shine kakin juyin mulkin nan yan eh, Nijar gaba daya sun siya madaumin ki muke uwa dai uba guda babu wannan babu wannan duka an sa kasa gaba. an sa kasa gaba ana biye da eh, president bazum amma yanzu sabilin wanga juyin mulki mun rarrabu wajen kashi guda fudu wanda ba boyayyen abu ne ga kowa sirtu duk wanda ke saman rezo ya san wannan kungiya fudu da nake fari wanda a ke ga sunan dan Nijar ne kowa ga inda ya kama amma yanzu mu diba mu ga wannan wannan rukuni fudu da ni kashi kashi fudu fudu nan da na fadi mu gani in gaskiya ne ko karya ne sannan kai mara hankali da kake saurare na kakin ka zage ni ka tabbatar da cewa karya nike fari sannan ka zage ni amma in ka san da cewa gaskiya nake fari ka zage ni wallahi na barka da Allah na barka da Allah gobe Allah ya muna shari'a tsakanina da kai idan muka diba za mu gani akwai mutanen farko wayanda ke biyan cani ba sa son Muhammad Yusufu ba sa son Bazum amma su cani suke so suna ganin eh, shine shine kamar zai hudda su daga rami kuwa to wayannan ba layinsu ba ne ba san harkar siyasa ba ne ba ba san harkar siyasa ba ne wayannan su suke bani tausayi ma daga cikin hukunuka gaba daya su ne masu ban tausayi saboda ba san siyasa ba suna cikin bata sannan idan muka diba kuma rukuni na biyu su ne su kuma wayanda ba sa son cani ba sa son bazum ba sa son muhammad yusufu ba su ki ba gaba su gani babu su yau suna da nasu ajanda boye amma suna bin kyani kyani ma ya san da ba sa son shi suna bin shi suna jira ɗaya ne ake tawado sama ga sassa yau a ce an yi wani ku suna nan sun sani kun ga rukuni na biyu kenan rukuni na uku sai ake tarayya cin amana tarayyar cin amana saboda yanzu akwai tarayyar cin amana akwai tarayyar gaskiya ma'ana tarayyar cin amana sun san kansu su ne wa'inda suna son kyani kuma suna son Muhammad Yusuf amma ba sa son Bazum ba sa son Bazum amma ba za su iya nuna son su ga Chani ba a yau saboda zai iya kawo matsala idan suka nuna son su ga Bazum ga ga Chani zai zai kamo zai kama canin matsala zai kawo matayya su duka gaba ɗaya matsala kenan sai su boye son su ga Chani suna cewa Muhammad Yusuf suke so alhalin Muhammad Yusuf ya ke sai Chani kenan eh, me yake cewa duka dan jumma ne da dan jumma kenan in ka rike muhammadi sufu ka gama da cani sannan rukuni na fudu mu ce nan mu kuma waɗanda muke bin bazum saboda gaskiya shi da rikon amana bazum baya da mulki a yau baya sake ballantana a ce kudi ake ba mu kun gani kenan ya tabbata cewa idan mutum ya dibi duka rukunin ga fudu me yasa muke bin bazum tambayar da zai zo maka cikin kai me yasa muke bin bazum kawai shikenan bai da mulki bai da kudi bai da zirga-zirga babu komi babu wani mai kama mai a yau amma mun tsaya muka ce sai ba bazum to kenan ya kamata a ware a san wane ne yake son Nijar wa'ancan rukuni na farko wa'annan da suke son cani ba sa son Muhammad sufi ba sa son Bazum su ba san doke su masu laifi ba saboda ba san ta yadda ake bane ba san harkar siyasa bane ba eh suna cikin batsa ne kuma su ko kuma ake mutane masu ki masu ji su ci ji masu gani su ci gani suna ci gaba da hakuri suna cewa a'a wannan shukar da suka shuka za ta aiho jirgi in yana da matsala tun farkon shi ne ba a bari ta tashi to tun farko kun san jirgin da aka shiga da matsala da da abin nan da rudani ciki da manakisa da da karyayyaki wanda kowa ya yarda wannan abubuwa aka suke amma kuke ci gaba da ganin kamar za ta haifo muku to in ya tashi da matsala wallahi to babu in abin da duk in mutum shirka gero gero zai shirka in ya shirka dawa <laughs> abin da si zai gilba don haka ku bar sa ranku eh wanga abin zai haifar da mai ido bai haifa assalamu alaikum in wa a yanzu wannan bawan da kowa sani ko gaskiya mutum ko da bai alamun umarnin ku da gaskiya kada a dawo kamar ƙarya kowa ya sani wannan ba wannan bazu da yawo an san matsalolin an san da su kuma ko suka ju mulki ba sa mai tuhuma da sata ba kun mai tuhuma sata ba mai mai tuhuma da sata duka gaba daya illa a cikin hukumar shi wannan kuma shi ma ya yarda ya hudi akwai barayi akwai barayi akwai masata a ciki kuma an ga yanda ya fara kama wasu kuma an ga yadda ya kasa kama wasu sa dalilin tsarin da kuke da shi iya da cikas iya tsoro ya taba su wannan wata kasance ta kasance haka abin zuwa iya cikin matsala kowa sani kuma abin da ake tsoro wannan tsarin da koyi iya tsoro ya taba wannan can akwai matsala can ga horar hula can ga asambale can ga soji da bindiga iya haranka kuma shi ma san daɗin mulki wannan abin ya kai har irin wani tawakana da haka ku yi shawara ku ne mahuta akan hali da wannan tsarin namu walla in ma kai mai murna a yau walla ko na kan yi hau walla gobe shi ma haka za a mishi da abu yi ne tsari guda ne da haka yan uwa ina abin ya ga yawa kana muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da yake na shari ga al'umma Allah kare da shi yan uwa wannan rigima ce yau ake tsakanin bangare biyu Muhammadu Bazum da Chayani Abdurrahman mun karanta na Alƙur'ani Allah subhanahu wataala karantar da mu mu komai na aiwaka na, amma mu ba mu san ba alkhair ba mu sani ba mu san ba Allah shi ne ya sani kuma ya gaya mana wannan mulkin nashi ne shi ke ba wanda ya so a lokacin da ya so ya amshe ga wanda ya so lokacin da ya so ya ɗaukaka wanda ya so lokacin da ya so ya ƙaskantar da wanda lokacin da ya so to tun da mun imani da wannan ayoyin alkur'ani yanzu muna cikin rigima addu'ar da mu yanwa mu roki Allah subhanahu wataala na cewa su wa'ancan gwamnati na mali ba su da iko a kidal da sauransu sannu sannu kenan ana nan hal akai lokacin da su wa'annan za su yi kirekin ita da zawad in suka yi kirekin ita da zawad mi zai faru yawanci su ma bugaje ne Nijar zai shahe su ca za su a ga wata kasa can ta bugaje gaba daya mun da tattauna da wani mai shi ta bakin shi wani ra'ayi zai ba mu dangace da haɗin gwiwa da an kai ƙasar Nijar da Burkina Faso da Mali na ƙungiyar IAS me ne da ba mu kan wani da wannan to mu same shi ba ta dalilin haka shi bidiyo na gaba insha Allah idan mun tattauna da shi za mu kawo muku wannan labarin a wannan shafin Media TV fata alheri kuma da sharin da lakin mun gode da bibiyar da kuke mana kowane lokaci